yan uwa masu albarka ina mana barka da wannan yammaci na ranar talata wanda shine yammacin 14 ga watan ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin uku ga watan maris 2026 daga wannan masallaci na garki area 8 a cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja cikin wato barnamaj mu na tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadana mai albarka a yau insha Allah za mu darasi na 29 cikin jirin darsa daga tafsirin suratul baqa za mu tashi daga faɗin Allah maɗaukakin sarki aya ta 53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 وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان تهتدون Allah sarki ya ci gaba da bayanin ni'imomin da yayi wa banu Isra'ila ni'ima ta baya da muka ji shine alƙawarin da Allah ya musu cewa zai gana da Nabi Isa bayan shekara bayan kwana talatin kuma ya ƙara kwana goma suka zama arba'in shi ne ruwa na musa arba'ina na laila sannan suka yi kuskure suka fada shirka sun mata hasumul ijila min ba'di wa antum zalimi to wannan takwaran sannan Allah madaukakin sarki ya ci gaba da labarta mana ainihin wato cewa ya ba su wata falala ita ce wannan da aka ambata a nan ita ce falala ta hudu kenan da Allah ya ce wa in ataina Musa kitaba wal furqana la'allakum tahtadun Allah ya ce kuma ku tuna lokacin da muka ba wa annabi Musa littafin Attaura, da abin da ke rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya la'allakum tahtadun ko kwa shari'a wannan a ah, aya ita ce aya ta hamsin da uku wanda ke bayani akan cewa Allah ya bai wa Annabi Musa alkitab wanda wannan alkitab da ijma'in malamai shine at-taura <clears throat> at-taura ita ce wato sako manzanci ar-risala allati ursila biha Musa sakon annabtar da Allah madaukakin sarki ya baiwa wa Annabi Musa alaihi salam wanda Allah ya faɗa mana cewa wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'idatan wa tafsila wa tafsila wa tafsila li kulli shay'in Allah ya ce mishi fa khudha wa amur ahlaka وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفات فاتكم هو تسكن أعراضكم الله يكي haƙiƙa mun rubuta wa katabna da bikin alwani mun rubuta wa Musa a cikin allunan nan na at-taura min kulli shay'in abin da ya shafi duk wani abu da yake bukata na bayani mau'izatar wa tafsila wa azuzzuka da bayani dalla dalla wa tafsilan li kulli shay bayani dalla dalla na komai Allah ya ce mishi fa khudha kai riko da at-taura din nan wa amur qaumaka ka umurci mutanenka ya akudu bi ahsaniha su riko da abu mai kyau a ciki Allah ya ce da sanu zan gwada muku wato makomar fasikai haka nan cikin a ne a gaba kaɗan Allah ya ce mana walamma sakata an musa al-ghadab akhadha al-alwaha wa fi niskatiha hudan wa rahmatun lil ladina hum rabbihim yarhabun bayan da ya bai tara suna bautar dan maraki ya fushi ya wurgar da allana yayin da ya dawo cikin hayyacinsa fushin ya kauce daga jikinsa sai Allah ya ce sai ya sake ɗaukan waɗannan alluna waɗanda suke ɗauke da rubutun taura sauraka allunan da Allah ya bashi su ne ake magana an ake rasu da suna alkitab sai Allah ya ce wal furqan da kuma wani abu mai rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya wasu malamai suka ce alfurqan anan ma'anarsa wa ataina musal kitaba wa ataina muhammadan alfurqan mun ba annabi Musa nashi littafin attaura taura shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mun ba shi al-furqan dama ana cewa al-qur'ani al-furqan mai rabe gaskiya da ƙarya wannan fasara haka al-farra ya rawaito ta daga malamin shi mai suna Qutb cikin manyan malaman nahwu a kasar Baghdad amma wannan fasara malamai sun kuskurantar da ita daga cikinsu akwai al'alamatu shankiti yake cewa domin kun ka kalla a cikin al'andiya Allah ya ce walaƙad na Musa wa Haruna al-Furqana Allah ya ce Annabi Musa da Haruna mun ba su al-Furqan wa biya'an wa dhikran lil muttaqin to kaga a ce abinda aka ba su shine al-kitab da kuma wani al-Furqan to shin al-kitabun shine al-Furqan din ko ko al-kitabu daban al-Furqan daban wasu malamai suka ce abu ɗaya ne sai zama na wawo da ke tsakani za'ida ce domin aka ce in suka ce abu ɗaya ne al'aqafu kuma ya tsadil mughayar an ce kaza da kuma kaza mun ba shi littafi da kuma furqani to dai ya ka duka ɗaya ne sai in ka ce wannan da inda kike tsakani ba ta da amfani a cikin zancen wasu suka ce wasu malamai suka ce al-furqan abinda alfurqan yake nufi shine na farko dai ita alkitabu at-taura wanda aka ambata a duk wuraren da aka ambata kamar cikin kasar zalaqat atina mutal kitaba min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula fasailan lin kaga an ambaci alkitabu shi kadai shi aka ambata a wurare daban-daban to inda aka hada su sai zama alkitabu at-taura al-furqan kuma mu'ujizozin da aka ba annabi Musa Allah ya ba shi mu'ujiza musamman manya manya mu'ujiza guda biyu da Allah ya ba shi kamar da Allah yake ba mu labari cikin fara da Allah ya ce mishi wa ma tilka biya ne nika ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa akhushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra qala alkiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a qala wala ta hafsa ujaha shirata ko na ɗaya kenan wannan sanda da ya taho da ita gurin ganawa da Allah Allah ya ce mishi ne a hannunka ya ce sanda ta ce wadda da ita nake koran dabbobi na da ita nake kaɗo musu ganye su ci abinci kuma ina biyan wasu buƙatu da ita Allah ya ce mashi to ka yadda ita da yadda ita ta zama macijiya tana zama macijiya na musa ya firgita ya baya Allah ya ce mashi ɗauke ta kada ka firgita to na ɗaya kenan fa idza hiya hayatun tas'a sandarsa wanda yake bugawa a ƙasa ta zama macijiya ta cinye duka macizan wato abin nan bokayen fir'auna din wanda kuma da ita ne ya bugi ruwan tekun nan kamar da muka ji ajiya yana daga cikin manyan mu'jizar da Allah ya bashi na biyu kuma hannunsa da Allah ya ci mishi wadnum yadaka ila janatika takhruj bayda min ghairi su'in ayatan ukhra Allah yake kuma ka sanya hannunka a cikin hammataka ka fidda shi idan ya sanya hannun shi ya fidda shi sai yana haske kamar fitilla wadda take babbar fitilla Allah ya ce to wannan ma wata aya ce Allah ya bada labarin a cikin suratul Taha ya bada labarin a cikin suratul Qasas ya bada shi a cikin suratul Naml ya daga cikin ran da aka ba da labarin wannan abubuwa na shi to shine wal furqan wala kad ati wa in atayna Musa kitaba yayin da muka bayar Musa littafi shine at-Taura Old Testament wal furqana kuma muka ba shi mu'ujizoji waɗanda da su yake amfani wajen rabin gaskiya da ƙarya daga cikinsu akwai waɗannan guda biyu Allah madaukakin sarki ya ba shi waɗannan ayoyi don su taimaka mushi wajen isar da saƙon shi taimaka mushi wajen ainihin wato bayyana gaskiyar da Allah ya ba shi wallahu ta'ala a'lam sai Allah ya ce وإن قال موسى لقومه وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم Allah ya ci gaba da faɗa mana ni'imomin da yau banu Isra'ila wanda yake ce ni'ima biyar kenan bisa wannan jiran giya ubangiji yake cewa wa qala misali li qaumi kuma ku tuna lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce wa al'ummarsa banu Isra'ila kun zalamtum anfusakum lalle kun zalunci kanku duk ikhazikum da ijla da kuka je kuka ji dan marakin nan kuna bautata masa fatubu ila bari to ku tuba zuwa ga Allah mahaliccinku faqtulu anfusakum ku karkashe kawunanku zalikum khairul lakum inda bari wannan shi ya fiye muku alkhairi a wurin Allah mahadicinku fataba alaikum Allah zai Allah ya anshi tubar innahu huwa tawwabur rahim lalle Allah shine mai ansar tuba kuma mai rahama mai jin kai ayata 54 kenan ko a wannan wannan wuri ana ba mu labarin abin da ya faru bayan da Musa ya ya tarar da su suna bauta ɗan maraƙi ya fusata ya hana su ya kuma wato ƙona wannan ɗan maraƙi aka shekar da shi aka mai da shi kamar toka aka shekar da shi cikin cikin ruwa sannan suka koma suka samu wuri suka yi sansani ya ce musu to Allah maɗaukacin sarki ya ce zan je in gana da shi amma in zaɓi daga cikinku waɗanda kwata-kwata ba su yi wannan saɓon ba amma ku kuma da kuka yi saɓon kuka yi saɓon nan na bautar ɗan maraki na shirka to Allah madaukin sarki ya yi umarni da akan ku cewa za ku kashe junanku al'imamu ibn jariri ya fitar da riwaya ingantacciya daga sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas Allah ya fara masa yadda shi da mahaifinsa ibnu abbas yake cewa A mara Musa qaumahu inda an amri rabbi annabi Musa ya umarci al'ummarsa a bisa hasken umarnin da Allah ya bashi an ya fito an kusa cewa su kakkashi junansu wa ktaba allazina akafu ala al'ijib waɗanda suka yi bautar ɗan maraƙi sai suka lulluɓa kowa ya lulluɓa da bargonsa su kuma sauran fa akhadul khanajira sai suka dauki wukake bi aidihim suka rike wa asabatuhum zulmatun shadida sai Allah ya aiko da wani duhu sai zama wurin duhu ne ba wanda yake ganin wani fa ja'ala yaqtulu ba'dhum ba'd suka dinga nufatin junansu suna taka wa junansu wukake suna yanka junansu suna kashe junansu bayan ƙanƙanin lokaci babu abin da ke gudana a wurin sai jina sai jini ba abin da ake ji sai kakarin mutuwa da fitar rai nan musa da ya ga haka shi da annabi haruna sai kuma hankalinsu ya tashi shi na kace kuma inna musa wa haruna akhadha yabkiyani waɗannan annabawa guda biyu na Allah sai suka yi kuka wa yatadarra'ani ila Allah suka fara neman agaji da neman akama Allah wa yaqula ya rab suna cewa ya ubangiji halakat banu isra'ila kenan al'ummar banu isra'ila yau sun kare ga baki daya albaqiyat albaqiyat ya Allah ka agaza mana ka bar saura ya Allah ya Allah ka taimaka mana kada yau mu kare mu dukan mu fa ajabahum Allah ta'ala sai Allah ya amsa musu ba'da an nafadu ma amarahum bihi bayan sun aikata abin da Allah ya umarce su sun kakkashe junansu fa amara bi waqtil qatl sai Allah ya ce to a dakata haka kuma in jalat anhum zulma sannan kuma sai haske ya dawo da haske ya dawo wa ashraqat wa ashraqat nuru an sab'ina alf qatilin sai aka ga an kashe sama da mutum dubu saba'in a cikin su wajen dubu ɗari shida yanzu an kashe sama da mutum dubu saba'in a cikin ƙasar lokaci sai Allah ya yafe musu sai Allah ya ce to wanda suka mutu mutuwar ta zama kafara a gare su wanda su ma suka kashe su su ma wanda ya zama kafara a gare su duka Allah ya yafe musu ga baki ɗaya. shi ne Allah ya faɗa mana anan cewa wai qala Musa li qaumihi kuma ku tuna lokacin da Annabi Musa ya ce wa mutanansa inna wa qaumi ya ku mutane na innakum zalamtum anfusakum lalle kun cuci kawunan ku haɗu kuma ajl da kuka bauta wa ɗan maraki din nan kuka shirka fatubu ila bari ku tuba zuwa ga Allah albari'u shi shine mahalicci wanda ya halicci abu tun daga babu Allah yake faqtulu anfusakum ku kashe kawunan ku zalikum bin wannan hukuncin da Allah ya muku khairul lakum inda bari ya ce muku alheri a wurin Allah mahalicin ku fataba alaikum to da suka yi haka sai Allah ya karɓi tubansu innahu huwa tawwabur rahim lalle Allah ne an san tuba ne kuma mai rahama ne da yace innakum zalaltum anfusakum wato da kuka fada cikin shirka shirka babban zalunci sanan da yake ku tubi da bare ku ai wato ku bi aikin da Allah ya ce ku yi abin da Allah ya ce hukumar da Allah ya ɗaura muku ta shirka ita ce ku kashe kawunan sannan a wajen wannan kifa ba a ware waɗanda suka yi laifin da wanda ba su ba a suke su kashe kansu wasu an kashe su ba su yi laifin ba wasu kuma suna ciki duka an karkashe juna shine kurtubi yake cewa wannan yana nuna su wanda ba su tarayya da sauran abautar gunki din ba lokacin za a fara bautar gunki suka koma gefe suka tsaya yana nuna su kuma na nasu laifin shine kaga ana yin barna wacce take da ikon hanawa baka hana to a nan kayi tarayya da mai barna a laifin barna kuma dama mun ji cewa yana daga cikin al'adar banu isra'ila kanu la hauna an munkarin fa'alu ba sa hana junansu barna sai Allah ya ce gaba ki ɗayansu su kashe junansu shi ne zai yake cewa wa hadihi sunnatullahi fi ibadi wannan ita ce al'adar da Allah yake gudanarwa a cikin bayinsa idza qashal munkar wa lam yughayyar uqiba jamiu idan wata ɓarna ta yaɗu a cikin mutane ko masu ikon hana wannan ɓarnar suna kallo suna ji suna gani suka bari aka ta yin ɓallar da shi kenan sai ta gami kowa hukuma da Allah zai mutane shi ne kowa sai ta shafi shi da duk wani laifi da aka san ana yi za a iya hanawa in ba a hana ba to sai ya zo sai ya damu kowa sawa'un sata kuɗin gwamnati ne kisan kai ne zinace zinace ne luwaɗi ne wannan bandit ne duka lafi gani sanda ya fara ya fara kaɗan za a iya hanawa wanda ya kamata su hana su daga inda bai zo kansu ba kawai babu komai to sai ya zo kan kowa sai ya zama ma kowa masifa Allah ka bari haka na al-Imam Ibn Majah ya rubuta hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min qawmin yu'madu fihim bil ma'asi hum a'azzu minhum wa amnu la yughayyiruna illa amma humullahu bi iqad babu wasu mutane da za a zo cikinsu ana yin laifi kuma suna da ƙarfin faɗa a ji suna da dama da za su hana suka ƙi hanawa to sai bala'in wannan zunubi ya darkake su gaba gida idan mutum ya kawo ɓarna wata cikin wata al'umma a ciki akwai jagorori akwai manya akwai masu faɗa a ji akwai hukuma wanda za su iya daƙila abin tun farkon shi sai waɗannan suka ga duk ba a ci gaba kawai da kuma tunda suna da maslaha a akwai abin da za su samu suna da wani one gate suka bari aka ci gaba da yi to ba za su ankara ba sai Allah ya game su da dukkanin da hukuma mabambanta wannan ayoyi da muka karanta daga cikin fa'idojin su da ya kamata mu kalla shine cewa Allah bai bai wa banu Isra'ila uzuri game da shirka Allah baya ma wani bawa uzuri idan ya shirka saboda shirka babban zunubi hatta wato larabawa da suka rayu kafin wahayi kafin yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi Allah ya ba su uzurin shirka ba jama'a ku kiyaye wannan Allah bai ba su uzuri akan bautar gunki ba dan haka za ga hadisai sun zo da nuni zuwa ga cewa ɗan wuta ne kama hadisan Amr ibn Luhay da aka ambata kama hadisan Abdullahi dan Jud'a kamar ma fadan Allah madaukakin sarki da yake cewa kuntum ala shafa hufratin minan nar kuna zabar wuta fa an kaza ku sai Allah ya cici sadaka wanda bai riski musulunci ba Allah bai cici shi ba ke sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ta ne ji wasu cikin sahabban shi suna labarin iyayensu da suka mutu a jahiliya sai ce ina mamakin kuna ta cika baki kuna alfahari da wasu mutane wanda tuni sun zama garwashin wuta wannan abu dan ruhai shi ya fara kawo balarabawa hoton gunki a ƙasar maka nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na gan shi a da Allah ya mun shi a jahannama yana tafiya hanjin cikin shi na zuba duk da ya fara yi kafa a fara wani da haka shirka zunubi ne wanda Allah baya ba da izini ga duk wanda ya shi da haka jama'a mu yi shirka duk abin da za a ce maka kaza shirka ne karka suke ko da wasa ka yi shi babu wanda ya kaunace ka kamar wanda ya nuna maka cewa abu kaza laifi ne ka bari musamman laifin da zai sa ka halaka shirka ita ce laifin da Allah ya alkawarin cewa duk wanda ya mutu yana yin ta babu wani kofa ba wani windo na rahama shirka ita ce laifin da ainihin wato Allah ya halakar da al'ummomi a kanta ita ce laifin da Allah ya halasta jinin halittun shi ɗan adam Allah ya halasta jinin su saboda a yaƙi su saboda shirka so da shirka babban laifi ne da Allah madaukakin sarki baya ba da uzuri a kan abu na biyu malamai suka lura da cewa rashin samuwar malamai a cikin wata al'umma yana iya zama sanadiyar halakarsu annabi musa shine malamin al'ummar Baru isra'ila fita da yai daga cikinsu ya tafi wani waje ya bar su daga su sai haruna kawai suka galabaci annabi haruna suka suka suka bi daji annabi haruna dole sai dai ya koma gefe wannan shi ne abin da yake faruwa da mutane idan ya zama babu malamai masu wa'azi a cikin su yadda ake ganin cewa za su iya rayuwa ko za su iya surviving to abu ne mai sauƙi su halaka abu ne mai sauƙi wani halakacce wani ɗan bid'a wani ɓatacce ya kawo musu ɓarna ya halakar da su kamar yadda wannan Musa saniri ya zo da halaka ya batar da bani Isra'ila saboda ne fi giyadi muallimihim malamin su ne baya wannan yake nuna mana muhimmancin malamai masu wa'azi a cikin al'umma kenan saboda su dinga dawo da su kan hanya isan da suka yi kokarin karkacewa saboda su dinga musu wa'azi suna tuna musu Allah mumini wa'azi yana raya zuciyarsa mumini wa'azi yana karya mushi wato ƙwazon ɓarna kusan da aka yi wa'azi zai zai nabba'antu zai jamin jamin kansa zai tsoraci fushin Allah da azabarsa ya ka ake so ko da yaushe ya zama da cewa ana mutane wa'azi kuma ko da yaushe a matsayinka na musulmi ka dinga sa ka kana sauraron wa'azi aƙalla wa'azi guda ɗaya da karka bari ya dinga wuce ka shine hudu juma'a wanda kaga kenan kana da wa'azi akalla kullun sati da ya kamata ka ji shi kuma limani ya nemi abin da zai mana wa'azi mu ma wanda zai amfane mu kullun juma'a duk lalacinka da duk kasalarka da duk yawan engagement ɗinka to kar ka sake a ce akalla ba ka halartar hudubar juma'a shi sa ka ce wanda bai zo ba ya yi asarar lada da yawa wanda ya zo a karan farko ya samu lada kamar ya sadaka da raƙumi da mai lada su ya sadaka da rago haka ne haka ne har zuwa kan da za a fara hudu ba to ladan ya kare an gama raba wannan bonus na lada a takaici wannan yana gwada mana muhimmancin samun malamai masu wa'azi a cikin al'umma da haɗarin a samu wata al'umma ba ta da malami wanda yake mata wa'azi sannan Allah madaukakin sarki ya bai bari Isra'ila ainihin wato littafi da yake na ba su wa in atina musa kitaba wal furqan Allah ya ba su littafi ya kuma ba annabi Musa hujjoji Allah bai ba su littafin sanda suke cikin garin Misra tare da Fir'auna ba sai Allah ya tsiratar da su daga Fir'auna sai ba su littafin wannan jinkirin Allah ya yi musu haka ne domin ya ba su dama fita da sabuwar daula ta Islama wanda ba za su iya tsaye da ita a cikin garin misra lokacin da fir'auna yake zalunce shi amma yanzu ba su da wani abin da zai hana su iya tsara rayuwarsu da addininsu to musulmai kuma da inda suke za su tsara rayuwarsu ne a bisa hasken wahayi sai da Allah ya aiko musu da wahayi wanda zai zama shine discord zai zama shine constitution din abin da za su tsara na rayuwarsu su wannan ke nuna mana muhimmancin a ce musulmai suna da daula kuma suna da tsari a duk inda suke rayuwa wannan kuma tsari ya gudana bisa hasken abin da Allah ya musu wahayi na addini sannan waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa akwai bukata zuwa ga malami mai wa'azi ya zama da cewa yana da uslubi kyakkyawa yana da uslubi mai laushi wajen wa'azi jiba irin a girman laifukan da suka yi jiba girman laifin da suka yi shirka da Allah da ainihin wato ridda amma da haka jiba irin lafazi mai taushi da Allah yake kiransa da shi wa idh wa'adna wa in atayna wa in arsalna ana musu magana mai laushi babu zaki babu cin mutunci babu ashariya babu hargowa zance ne mai sauki ne kama jiki to irin haka shi ke baiwa mai sauraron wa'azi dama ya fahimta kyakkyawan salon zance kyakkyawan usulubi zance mai hikima zance mai hujja wanda Allah yake cewa udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati hasanati kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka da hikima wato da zance mai kyau da zance mai balaga mai fasaha mai kama zuciya wal maw'izati hasanati da wa'azi mai kyau wa'azi mai kyau shine wanda za a dinga kawo hujjoji na alqur'ani da sunna wanda Allah yake cewa kul inna ma undirukum bil wahyi ni na muku wa'azi ne da abin da Allah ya saukar haka zakir bil qur'an zakir bil qur'an man yakhafu wahyi kai wa'azi da alqur'ani ga wanda yake jin tsoron azaba Allah saboda almawaitul hikima mawaitul hasana malamai suka ce ma shi yin wa'azi ta hanyar amfani da nassoshi shi kuma alhikima yin zance wanda yake mai kama zuciya sannan ayoyin suna nuna mana wajen yin tuba bayan zunubi wannan katan zunubi da suka yi na yin bautar gunki idan aka Allah ya ce musu fatubu ila bari ku tuba zuwa ga Allah ubangijin da kuma su suka tuba Allah ya ce fataba alaikum ubangijin ku ya karɓi tuban wannan fa shirka kenan balantana kai musulmi da baka shirka sai dai kana yin wani laifi wanda yake ƙasa da shirka to kai ma ana kiranta zuwa ga cewa fatub ila bari ka tuba zuwa ga ka. ana kiran dukkanin musulmai cewa fatubu ila bari ku tuba zuwa ga ka. duk laifin da kake in dai da ranka da lafiyarka to lokacin tuba zai kure maka inna allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugharqir Allah yana karɓan tubar bawa matuƙar bai kai gargara sai ya kai gargara wato ran shi ya riga ya taho gadangadar zai fita a lokacin babu karɓar tuba domin shi matar auna a yi ƙoƙarin ya wannan tuba hatta riga a zarka kul zarku tsala aman annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila da ya ga ruwa zai halaka shi sai ya buɗe garke ce wai shi ma ya yi imani da irin allah da banu isra'ila suka imani wannan kuma lokaci ya riga kure ne to kar ka bari sai ka irin wannan lokacin sannan ka ce zaka tuba ko za ka yi ko za ka nemi gafara Allah yanzu da kake da ranka da lafiyarka kake cikin sa'a kake cikin wadatar lokaci da lafiya to yanzu ne ya dace ka tuba zuwa ga Allah ko mun girman zunubin da kake Allah ka tsare idan zunubin da mutum yake yi zunubi ne wanda ya shafi haƙoƙin wasu bayin Allah to tuba kawai ba ta yi سيأي رد الحقوق والمضاد سيكون حقوق باين الله كما يمسلس الله يسألين سيأ الله يتمني وإذ قلتم يا موسى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة وأنتم bada wasu sarki ya ci gaba da faɗa mana irin abubuwan da suka faru da waɗannan mutane kan gararu Allah ya ce wa yin kultum ya Musa lan nu'mina laka kuma ku tuna lokacin da kuka ce kai annabi Musa mu ba za mu imani da kai ba hatta nara Allah jaharata sai mun ga Allah ido da ido da ake cewa ganin annabi tsohuwa ko suka ce sai mun ga Allah ido da ido ko kuma ma'anar shi hatta nara sai mun ga Allah jaharatan suka gaya wa Allah Musa wannan magana ido da ido nan take Allah ya ce fa kumus sa'iqa sai kwaran kwada ta kara ku wa antum tanduru kuna ji kuna gani Allah ya aiko da wata kwaran kwada kamar an buga bom ita ta tashi ta ƙona komai suna kallo ta ƙora ta ƙona kowa da komai ka fa mutanen da suka yi wa Allah shirka Allah ya umarce su su kashe kawunansu suka fara kashe kawunansu Allah ya rangwanta musu ya ce ya isa haka ya ce din na gafarta musu amma yanzu abinda ya kamace ku shine ku yi kaza ku yi kaza wato bayan Nan Musa ya dawo daga wurin ganawa da Allah ya zo duwan abin ya faru aka zo ga wannan lokaci annabi Musa yana ta neman musu mafita yana ta neman gafara Allah sai Allah ya ce to shikenan naka ga wajen abinda ra'ayi kai Musa ya ka daga cikin su ka ɗebi mutane adadi kaza a wata riwaya an ce mutane saba'in ka zaɓi mutanen kirki masu hankali masu ilimi masu sanin ya kamata ka kirgin mutum saba'in ka taho da su su zo su gana da Allah shi ne Allah annabi Musa ya zaɓe su ya taho da su ku dai taho da su da suka zo inda za a gana da Allah da suka ce to mu ma muna so mu ji abin da Allah yake faɗa maka ka roƙa mana Allah muna so mu ji in kana magana da Allah muna so mu ji muryarsa Allah ya sa wa annabi Musa irin inuwar da yake sa mai sai aka sa su suma a cikin inuwar aka kusanto da su suka ji annabi Musa yana magana shi da Allah inda Allah yake ce mishi innani ana Allah la ilaha illa ana fa abudni wa aqimis salata da zikri lalle ni Allah ni ne ka babu sarki abin bauta bisa cancanta sai ni kadai fa abudni ka bauta min wa aqimis salata da ka tsayi da sallah dan ambatuna Na Musa ya gama wannan gana da Allah sai suka ce annabi Musa ya Musa lan nusaddika anna hadha al-kalama alladhi sami'nahu huwa kalamu Allah haqiqatan wa lan nu'mina laka hatta nara Allah iyana wannan fa masu hankalin suke da can an ce wawaye ne suke wanci yanzu nan masu hankalin cikin su wannan da annabi Musa ya zaba don su wakilci sauran ya taho da su amma bayan da suka ji murya Allah Allah ya magana da mutane suka ce kai Allah mu zai ma mu zai mu wasa da hankali ana yi tsafi ne mai wato sun da da suke bin shawo shi ba sai dama Allah Allah ne ya aiko shi bake kuma mu ce mana da wai magana da muka ji wai magana Allah ce halitta ne kai ba mai da ba to a cikin suna magana isu isu sai aka samu mafiya tsagerai su daga cikin su annan mutana ba suka ce muna da magana ne magana ku wannan muryar da muka ji ɗazu kana nufin wai murya Allah ce da ya aiko ka wuce kuma wani suka ce to gaskiya ba mu yadda ba lan da ina laka ba mu yadda ba in dai da gaske ne Allah ne yake magana da kai to Allah ya fito kai mu gan shi ido da ido hatta nara Allah da hatta nara Allah ko kuma suka ce sai in mun ga Allah jaharakan sai ga Annabi Musa wannan magana ido da ido ba kunya ba tsoron Allah ko kuma jarata suka ce sai mun ga Allah a fili sai ya fito fayo fili mun ga shi inda ana son mai imani kawai tunda bai hayyana magana a rashi sai ya fito kai mun ga za ta shi da suka faɗi wannan magana ki shiga Allah da sarki ya fushi da su fa karata natija an akhadat hum sa'iqatu fi uqubatin dunyawiyya Allah ya musu hukunci na farko shine musu kwaran kwada ya jefa musu wata gurnar ta faran tun anan duniya Allah ya ku wata wuta mai korewa ta kore su ga baki daya a ahlakatuhum wa su ta kona ta sai raga da su idan tilwal a ɗaya bayan ɗaya wa zallu mayyitina yawmahum wa lailatahum suka mutu a ranar suka kwana a gawawaki gari ya waye suka kasa ba su tashi kullum man kana hayyan minhum yanzuru ila kowa a cikin kafin ya mutu sai ya ga wanda ya mutu gabanin sa za ka suke ta kuka walan ma halaku jami'an da Allah ya kashe su gabaki daya akhadha Musa yabki wa yatadarru ila Allah ta'ala nan Musa sai kama kuka ya kama neman ahuwa a wurin Allah ya shi ne yake ce ma Allah laushi ita a halattahum min qablu wa iyyaka ya Allah da ma ka ka kashe ni da su gaba ki dai tun da tun wancan karar na farko za ka ce uqtulu anfusakum da an kashe muku Allah yanzu ne zan koma in ce wa ƴan uwansu na taho da su wurin ganawa da Allah dama mutane masu taurin kai yanzu in ce musu ya Allah ya kashe duka saba'in din nan na sama da wannan mutane masu wuyar sha'ani nan Musa ya tafi cikin damuwa ya rasa yadda zai yi shi ne yake ta roƙon Allah yana ta daruɗi yana cewa ya Allah ka samu mafita ka samu mafita ya Allah a cikin a'raf da Allah yake cewa yake ba mu labari yake cewa afatuhulikuna bima fa'a bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha anta waliyuna faghfir lana وارحمنا وأنت خير الراحمين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك إيش يا الله توسى يا من يا الله karka samu a cikin halaka saboda abin da waɗannan wawaye mutum saba'in suka aikata ya Allah ya Allah ka rangwanta mana mu mun koma zuwa gari ka ya Allah kai mana rahama annabi Musa ya ta wannan addu'a ya ta marere cewa Allah saboda rahama Allah da tausayinsa sai Allah madaukakin sarki sai musu rahama abin da mutum da to yana nuna maka halayen yahudawa halayya suke nan tun da yahudawan yau waɗanda suka kwace masallaci ne alfarma masallacin baitul maqdis suka kwace shi daga gurin falastinawa da sauran musulman duniya suna hankoran cewa ai ma su an umarce su su rushe masallacin su gina haikalin Suleiman su gina temple na annabi Suleiman ɗaya daga cikin annabawa cikin domin Isra'ila tare da cewa ba su da annabta annabi Suleiman ba ba su da annabta shi za mu zo mu ji a gaba annabi Suleiman an sun tashi tarihin sa cewa suke sarki ne da ya mallaki mutane da karfin tsaki ta'alallahu amma ya kunna uluwan kare haka suke cewa Allah bai faɗa mana a nan da wacce wa aka fara Sulaimanu wa lakina shafi na kafa daga cikin shuwa da suke kawo da suke jima Allah sallallahu alaihi wasallama yana da safin annabawan Allah ya sa da annabi Sulaiman ya suka ce to kun ji kuma ya ce sai annabi ne irin Isa annabi ne bawan Allah yanzu kuma yana faɗan sarakuna waɗanda a labarin sarakuna ne masu alfarma da ƙasaita wannan annabi ɗin da suke aibata shi shi ne fa yanzu suke cewa wai wannan garin Baitul Maqdis shi ne abin nan site da aka yi locating a cikin Ataira cewa inda za a sake gina temple ɗinsa kuma duka yankin a ƙasashen Larabawa Gulf da little Arab duka duka masarautarsa ce tun daga Madina har zuwa abin nan wato Eh, dimashka har zuwa shims har zuwa yaman har zuwa kuwait da sauran ƙasashen da aka sa da taswira yadda za su mai da shi duka daula ta yahudu saboda taurin kansu da zalunci sun wulakanta kowa sun ɗaiɗaita al'umma suna kashe mazaje da mata da yara da manya da ƙofiwa da suka bari sannan sun saka duka duniya a cikin tashin hankali da tsoro yanzu kan za ka kusan kowa cikin tsoro yake kowa yana cikin tsoro ya danganta kawai level ɗin alaƙar ta da musiba level ɗin tsoron da kake ci kuma nan duka sharin yahudawa ne ƙasashen laraba yanzu mutane ya sun fara guduwa mutane suna cikin tsoro inna ma ba kafar farmakin ba kuma suna cikin tsoro mutane a birane irin riyadh irin dubai irin abu dhabi irin ire-iren su suna cikin tashin hankali da tsoro saboda musamman kuma rayuwarsu ba saboda sharrin waɗannan yahudawa Allah kamar musu da sharrin su saboda haka sun sa a duk duniya a cikin damuwa to tun da haka suka yi wa annabin Allah Musa ka je da da yake gwagwarmaya da daga wannan mataki zuwa wancan daga wannan bala'i zuwa wancan a shiga wannan a fita a sake shiga wannan a fita yana ta roƙa musu Allah Allah ya yi haƙuri Allah ya rangwanta musu lalle su zama sun tsira kuma ba su cin magana to haka waɗannan yahudawa a baya haka suke a yanzu Allah mai kun sarki da halicce su ba sa jin tsoron shi ba sa jin kunyar shi ba sa jin nauyi, kaji sun ce sai sun gan shi ido da ido su suka ce su suka ce wa Allah wato me suke cewa su ce Allah marwaci suna faɗa su suke musun annabta su suke cewa wato Allah madaukin sarki ya gabi don haka yana hutawa su ne masu cewa a Allah yana da yana da hannu bin kulalle yadullahi maglula sune suke cewa Allahu faqirun wa nahnu agniya Allah talaka ne sune masu wadata babu abin da ba sa faɗi na rashin hankali na rashin tunani na ainihin wato rashin kunya ga Allah madaukakin sarki sun an ce su shiga gari udkhul babu sujada sai suka shiga da da baya in aka ce qulu hifatan su ce hifatan duk abin da aka faɗa sai sun bata su ne suka ce suka yi shawara suka ce za mu musulunta da safe kafin yamma sai sai mu ce mun yi rida mun bar musulunci saboda mu sa wa waɗannan larabawa confusion game da musulunci saboda talaka to da muna murna masu ilimin nan sun shiga yanzu sun gane ba daidai bane sun fita ba haka kuma a wannan zamanin yahudawa su ne suka kirkiri duk wani bala'i da ta ga al'umma tana cikin shi bala'i na consequences theory bala'i na annoba bala'i na yaduwan barna bala'i na yaƙe-yaƙe na zuge da makamai bala'i na cututtuka da suke shiga su ƙirƙiro su a laboratory don su gaba da sai da magunguna duk wani abu da ka gani tsare-tsaren su ne tuntunin su ne rigingimin su ne da kuma haɗa musulmai faɗa da junansu za ka waɗannan mutane ta takadarai ne na inna na Allah da kusan ji kamar masu to da annabi Musa yana ta addu'a yana ta neman agaji a wurin Allah madaukakin sarki sai Allah ya masa ni'ima ta gaba ita ce ni'ima ta shida da Allah yake kuma ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون الله يقول ثم بعثناكم من بعد موتكم sannan kuma sai muka tashe ku bayan mutuwarku la'allakum tashkurun don ku godewa wato bayan da Allah ya riga ya kashe waɗannan zababbun Yahudawa zababbun banu Isra'ila mutum saba'in ko sama da haka annabi Musa bai gushe ba yana roƙon Allah ya tsuguna gaban Allah ya tsuguna inda gawaki suke sun riga ba wai ga mazarin mutuwa ba mutuwa ce ta ta gobara yadda ka dai ana yi idan an yi yaki ko idan an jefa bom a wajen to Allah ya musu kwaran kwatsani dafa ka komai na wurin ya lalace ya wargaje wuta ta kona komai gawakin sun yi baki tsirin ga baki da su lalace annabi Musa ya tsuguna a wannan wajen an ce sai da ya kwana ya wuni ya sake kwana ya sake wuni kamar wuni uku bai cire daga rahama Allah ba yana ta addu'a yana kuka yana neman Allah ya agaje shi to shi ne Allah madaukakin sarki sai ya mushi rahama sai ya sai ya raya shi ne Allah ke kuma sannan muka tashe ku min ba'di mautikum bayan ku, la'allakum tashkurun don ku gode wa Allah wannan yana cikin ɗaya daga cikin muhimman alamomi da Allah madaukakin sarki ya nuna cewa yana tayar da matattu a kamar muka ambata wanda da a ba akwai abubuwa guda uku wanda dukkanin annabawa sun itifaki a kan shi ne tushen saƙon da suke kawo abu da farko shi ne saƙo game da cewa a bautawa Allah shi kaɗai kada a shirka da shi saƙo na biyu a gaggata annabawa a matsayinsu na 'yan saƙon Allah saƙo na uku a tabbatar da cewa akwai ranar gabuwa da Allah ran tashi alkiyama da ita wannan ta uku batun alkiyama ta zama abu mai nauyi wanda Allah ya cewa faqulat fis samawati wal ard ta zama abin tambaya a ko'ina wanda Allah ya cewa amma yatasaalu a annabi Allah ya ce wanda Allah ya ta'allaka ka annaka hasiyun anha suna tambaya ka kamar ka koyi Allah ya yi a akan tashin alkiyama ya nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum Allah ya kwatanta mana da kawunan Allah ya kwatanta mana da tsuru da ainihin wato ƙasa da take bushewa a saukar mata da ruwa daga baya a tsiro ya fito Allah ya ce kadhalikal khuruj haka nan za ku fito kuma Allah ya kwatance iri daban-daban da kwatance ya kai kwatance to shine Allah madaukakin sarki cikin hikimarsa sai ya nuna wa mutane a aikace a nan duniya cewa yana ta da matattu ya ba da labar wurare da ya tayar da matattu a cikin alkur'ani wuri shida a cikin sufil bakara din nan ya ambaci biyar an ishara zuwa gare su insha Allah sannan ya ambaci guda ɗaya shine na ashabul kafi da Allah ya bada labarin waɗannan samari innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim qamu zuwa bi isar falabisu fi kahfihim salasa mi'atin sinina wa zadu tis'a Allah yake suka zauna a cikin wannan kogo na shekara ɗari uku da ƙarin shekaru tara bayan shekara ɗari uku da tara Allah ya suka tashi suka fito daga cikin kogon har ɗayansu ya shiga gari فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا wannan yana daga cikin abin mamakin da ba a taɓa gani ba a duniya su kansu su kansu abin mamakin su ma suna mamakin kansu domin da suka tashi suka ga ba yadda suka sani ba mutanen ba irin wanda suka sani ba kasuwannin ba yadda suka sani ba gidajensu da al'ummominsu babu kuɗin da ke hannunsu wani kuɗi ne da aka daina amfani da shi shekara ɗari uku baya suna da suka je suka ba da kuɗin a kasuwa a ba su abinci ya ga ta daina sa wannan kuɗin wannan ya kuɗin wani zamani kace wani zamani mu da makwanta jiya da daddare da kuɗin muka tashi yau Ya wannan mahaukaci ne so Allah ya nuna aikaci cewa yana kada matattu a nan wurin don mutane su nabba'antu to a nan cikin bakara Allah ya faɗa a wurare biyar ya ba da misali guda biyar wannan shine misali da farko din nan thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun sannan Allah ya tayar da su bayan mutuwa don su godewa Allah wuri na biyu za mu zo mu ji a gaba insha Allah da aka ishara kai gani shine kissan a masu saniya wato inda ita kanta suratul bakara ta samu sunanta da Allah ya ce Allah ya ba mu labarin cewa wani mutum ne aka kashe shi sai aka ɗauko gawon shi aka ajiye a kufa wani gida da sai yan wasu suka ce masu gidan da kuka kashe mana uwa aka yi ta rigima aka je zuwa Allah Musa da ƙarshe aka ce su samu saniya a yanka ta a ɗauki bindinta kullu dribuhu bi ba'd a buga musu bindinta a jikin jikin shi Kazani yuhyi Allahu al-mauta ana yin haka ko sai nike yace wani ne ya kashe ko kuma ya ci gaba mutuwa shi Allah ya bada wannan labarin shine na biyu Allah ya bada labarin kissa alladhina kharaju min diyarihim wa hum mutu wanda suka fita daga garinsu dubbai saboda tsoron wata annoba suka fice sai Allah ya ce to duka ku mutu nan take duka suka mutu sannan Allah ya raya su shine na nawa na uku Allah ya bada labarin kissar wanda ake ce ma Uzairu aw kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusha fa qala anna yuhyi Allahu hadhihi ba'da mawtih yace ya za ya Allah da wannan alƙaryar bayan wannan mutuwa ya ga alƙarya ce babu kowa babu mutane babu komai fa amatahu Allah li ata amin thumma ba'a nan da ke kuma sai Allah ya kashe shi Allah ya bashi bayan shekara ɗari ya kashe shi da aka tashe shi a gaban shi aka kera mai jakinsa wanda ya sani a gaban shi aka ce wanzu ila ta'amika lam sanna. ga abincin ka ko lalacewa ne yana nan yadda ka san aji shi yanzu ba ma abinci irin wanda ya kwana ya lizin freshness ɗin shi shine lam yaka sanna ya fara ma irin canza nagartarsa ba wanda ila himari kaifa min Kunna na naksuha lahma ke kalli kuma jakinka za mu fito da ƙasusuwan shi da garamuka da suka da ƙasa nan da nan aka haɗa aka yi tarkibin ƙasusuwan sannan aka shimfiɗa mai nama aka shimfiɗa mai fata ya zama jaki ne rai wannan shine na hudu kenan go na biyar kisa annabi ibrahim wanda yake rabbi arini kaifa tuhyi al ya Allah ka gada mu ya kake ya kake kashe ya kake raya matattu Allah yake ina baka imani bane yace na yi imani amma ina son in ƙara nutsuwa ne sai Allah yake mishi fa kun arba'atan min al-tayr fasuhunna ka samu tsuntsaye daban-daban guda hudu sai ya ce da kaza da agwagwa da da tolotolo da menene da menene ka yanka su duka ka tafuɗa nama wuri guda ka danda ɗaki sai ka tafuɗa ka danda ɗaki ya zama duka ɗaya sai ka tsakura ka sa a dutse na ɗaya ka tsakura dutse na biyu har guda hudu sai kuma jefa ka kira sunan sun ka ce kaza kuna ga duka naman ta ke jikin duka waɗannan wuraren guda hudu ya fito ya fito ya haɗe da juna ta tashi inda zaka cewa talo-talo shi ma haka ne haka Allah ya mushi ya gani ido da ido waɗannan wuraren guda biyar duka a nan duniya ne Allah ya gwada wa mutane a aikace cewa yana ta da matacci bayan duk bayanin da Allah ya wanda bayanin har yanzu dai mutane sa to ko dai da gaske ne to Allah bai samu dace shararwa suke ma mutuwa take da cewa al-yaqinu al-ashbahu bi-shakk abinda gaskiya ne amma kuma ya fi komai kama da ba gaskiya ba kowa ya san mutuwa da kake amma kowa yana da kyau to Allah dai ya samu dace ko yaushe ne ba dai ni bane dai nake kowa dai haka yake ne shi ne Allah bada da sarki ya kwatanta mana a nan irin abin da zai faru na alkiyama na yawma yaqumun nasu li rabbil alamin kuma malamai suna ganin har yanzu Allah yana iya wannan abu domin a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi wani mutum cikin sahabbai ya ainihin wato a tafi kasuwa ya je wani gari ya fatauci yana dawowa a hanyar zakin shi mutu da zakin shi mutu sai ya nemi wuri ya addu'a ya riƙe Allah ya ya Allah ina roƙonka Allah ka taimaka mu idan wannan zaki ya kasa a nan wajen ba sai na rage da kayan nan ba na yi asara Allah ka taimaka mu Allah ka taimaka mu ka agaza mu zakin da ya karasa gida ba zakin kawai ya miki ran shi ya dawo ya kai shi har gida yana zuwa kusa gida ya sake mutuwa to har yanzu Allah yana iya yin irin wannan ababen ban mamaki wanda za a gansa a yi ta mamaki wani lokaci yakan tare da 'yan asibiti yan asibiti za su iya zuwa kan mara lafiya wanda sun riga sun yanke iya cewa ya mutu ya an duba cewa zuciyar ta daina aiki an duba cewa ya mutu clinically ya mutu za su rubuta da certificate za su yi nizin gawar da game mai sunan su ga yan uwa ko kawai ta fita da sararin shi wata ne wata mutum taɓa zai wannan labarin a wurinsa a asibitance wani ya riga ya kuma daga sai ran shi ɗin ya tsaya cik amma Allah yana iya ikonsa sai kawai a ga da sauran rayuwarsa sai da za ki explaining wannan a medically ba sa iya explaining wannan sai dai abubuwan malaman suna sai ta gaba Allah yana haka in ya so in ya so ya nuna wata ayarsa yana iya raya wani matacce ta wani mysterious situation don ya ƙara nuna mutane sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalan yasbi rabbika annahu ala kulli shay'in qadir shi Allah Allah ya kira mutum da nuna mutane ayoyin a cikin duniya da kuma cikin kawunansu har sai sun yarda cewa wannan qur'ani wannan annabi gaskiya ne wannan shine abin da yake faruwa Shi ne kuma ƙarshen darasin mu a yau insha Allah sai mu tashi in mun gudanar su na gaba a kan. wa an anzalna alaikum almanna wa salwa wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi